abin alkhairi ya samu jaruma asmi, a ranar yau yau take ranar laraba assalamu alaikum mai sauraro domin jin full ɗin wannan rahoto ko kuma mu ce muku cikakken wannan bidiyo muna so ka biyo mu har shi. amma kafin nan muna so idan har kai bako ne a wannan tasha ta mai farin jini ko kuma mu ce muku mai albarka wato hausa fulani muna so ku danna mana subscribe kana ku taba mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sake sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura, sannan ku yi mana like kana ku yi mana comment domin jin ra'ayin bakin ku sai dai akwai wani abu guda ɗaya wanda zai ɗaure wa masu sauraro kai ba ma iya su kaɗai ba hannu da kanmu abin nan ya ɗaure mana kai domin ya yi matuƙar girgiza mu don har ya bamu mamaki matuƙa gaya cewa dama wannan jaruma wacce ta yi waƙar abin ya motsa yana dukan kai wacce ake kira da jaruma asimi dama tana da aure kwanan nan dai aka ce ta samu karuwa ta haifi yarta mace wannan dalili shi yasa 'yan kwanakin baya za ku ga cewa a shafukanta na sata zumunta musamman tiktok ta daina yin bidiyoyi tana yin posting ashe tana da juna biyu ne wanda a hausance kowa ya fi ganewa da tana da ciki wannan dalili ya sa 'yan uwanta jarumai na masana'antar shirya fina-finan hausa ta kano sun yi matukar farin ciki domin sun juna jin daɗin su da wannan karuwa da aka samu a gidan jaruma aksumi wanda hakan ya janyo cece kuce da kuma shauran makiyanta wanda suke cewa anya wannan ciki na sunna ne ko kuma dai cikin shege wannan abu amma ita san baya bata mata rai domin ita ta san cewa ta haifi yadda mace kuma tana da aure amma ba kowa ne ya sani ba sai dai da cewa shi an mijin nata ya san tana irin wayannan bidiyon da take yi a shafin da na tiktok ko kuma za ku ga irin shigar da ta a wakar abin ya motsa shi dai babu ruwansa domin shi dan boko ne ya batta ta je ta yi harkokinta na entertainment wanda aka fi sani da na masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanewood mai sauraro a yau dai muna kara sanarwa cewa kar ka manta ka danna mana subscribe da alamar kawo sanarwa domin sake sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. ita dai abin da wannan jaruma ta faɗa wacce kuka fi sani da jaruma asmi ta ce allah ya raya min wannan yattawa kuma sannan ba zan daina irin wayannan bidiyon nawa ba domin su ne bidiyon da nake yi kuma nake samun kuɗi musamman irin waƙoƙin da nake hawa a biya ni mai sauraro duka duka dai ba tare lokaci ba a nan muka kawo muku karshen shirin namu ne muke cewa ku da mu a wani shirin na gaba domin ganin mai zai kana muna so kai mana like sannan kai mana comment domin jin ra'ayin bakinka. ka mun gode sannan karka manta ka danna mana subscribe da alamar ƙoro sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode